Ko? Saboda shi yana gaba da sunna. Ya manta cewa sallah da yake yi, sadar da zumunci da yake yi, faɗin gaskiya da yake yi, karatun alƙur'ani da yake yi, nafiloli da yake yi, azumi da yake yi, ƙirgo da yawa ba sunna ba ne? Duk sunnoni ne, amma don wani abin da ake ce masa wannan abin kuskure ne yinsa, wannan ba sunna ba ne, sai ya manta gaba ɗaya cewa ai shi ma yana sunna. Na haka da ka ce, wani ai kai ma ahli sunna ne, sai ce ni ba ahli sunna ba ne. In ya je zai iya wannan addu'ar? To ya kamata a gyara, a san abin da ake bayani. Duk abin da ya shafi shari'ar musulunci sunna ne. in an ce kaza kaza kaza ba sunna bane to ana ce maka ne gyara ana gaya maki ne ki gyara in ko ba za ka iya gyara ba ba za ki iya gyara ba to shuru Allah ya sa mu dace yace wa tawaffani ala millatihi kuma ka kashe ni akan tafarkinsa shiwa annabi sallallahu alaihi wasallam wa izni min mudillatin fitan kuma ka tsare ni daga fitintinu da suke sa mutum ya ɓace. Waɗannan su ne abubuwan da ake faɗa a sa'ayi, kuma waɗannan gabaki ɗaya ana faɗar su ne a kan dutsen safa da marwa. Kun ga kenan ashe babu gaggawa, ko akwai gaggawa? ba gaggawa duk wayannan gaba ɗaya ana faɗa ne a ina a kan safa in muka koma can marwa haka nan za a faɗa akwai aiki ko wasu idan ka gansu kawai randa ba suke yi fa kawai da sun zo kan safa ɗin in sun taho daga gindin ka'aba suna zuwa sai su je Allahu Akbar sai su wuce yana zuwa marwa sai hau sai ya kwana sai dawo sai ya hau sai ya kwana ya dawo shi bai san ma komai ba Allah ya sa mu dace na'am eh eh ya hada eh A'a, wai mutum zai iya cire can inda yake ce ma Allahumma bidinika, asinna bidinika kaza kaza yana ta sa lamirin jama'a. Mutum zai iya cire lamirin jama'a ɗin ya sa kanshi shi kaɗai? To, ai, wani abu ne a zuciyarka, kake tunanin cinikin goro ake son a yi maka, in ka haɗa da yawa kilan za a daɗe ba tuna ka ba. <laughs> Ai, shi Ubangiji ba haka yake ba, shi ba mutum ba ne ai, laisa ka mitlihi shai, ya san kai ka roƙa, saboda kyautanka ya sa ka sa wani a ciki, to sai a ƙyale ka a ɗauko wani? Shi ne wani zai aika ya ce, in zai ce a yi masa addu'a sai ce, a yi min na musamman, kada a sa ni a NSTA. <laughs> a'a yi gaba ɗaya ya fi, kuma yin addu'a gaba ɗaya ya fi saurin karɓuwa, aiko? Ya fi saurin karɓuwa, Allah ya dace da mu. Ta yanzu sai ɓangare na biyu ɓangaren ayyuka da ake yi a sa'ayi. Eh, abu na farko, hawan safa, ana hawan dutsen safa, mun gane ko? Ah, idan kuka ga abin a hoto da muna da projector ne sai mu nuna mana ma babu za a yi kuma za a nuna mana za ku ga akwai ɗan wani ƙaramin ɗan hawa ne haka ba za ku gane dutse ne ko ba dutse ba ne yanzu ɗan hawa ne kawai an riga an sa mai wani abu kamar gom haka ta yadda ba za a zane ba to kan wannan tudun ake hawa akwai inda ake bi da masu hawan keke shi bai hauro sama ba, to, ba daga nan ne ake tsaya ba sai an hau aka cika tazaran safa da marwa ɗin za a hau, wannan shi ne na farko. Na biyu, fuskantar Ka'aba, bayan ka gama hawa, sai ka juyo ka fuskanci inda ka taho, Ka'aba kenan, sai ka ga Ka'aba a gabanka, kafin ka faɗi wayan nan addu'o'i da muka kawo a yanzu. Na uku, ɗaga hannu. Yayin wayannan addu'o'in ana son a ɗaga hannu, kuma ɗaga hannun ba wai kana kiran sallah ba ne ko kana tada iƙama ba, ko tada sallah, a'a. Ɗaga hannu da ya ɗan gwargwado ka ɗaga haka kana roƙon Allahnka. Mun gane ku? Abu na hudu shi ne tafiya da za a yi tsakanin safa ɗin da marwa za a taka, tafiya ake yi. a tsanake, mun gane ku? Abu na biyar shi ne gudu tsakanin koren fitila da ke tsakanin safa da marwa. In ka taho daga safa, kana kallon gaba za ka ga fitila kore, to daga daidai wannan gurin, ana son ka falla a guje, gudu ake yi ba sassarfa ba. gudu. Wannan shi zai nuna cewa addinin musulunci bai yadda da kasala ba, bai yadda da cima zaune ba, ƙarfi ake so manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a wannan gurin gudu yake yi har haraminsa, ihraminsa, yana ɗagawa ana ganin bayan ƙafansa, ya ɗaga sama gaba ɗaya. Sallallahu Alaihi wasallam. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba ba kasalalle ba ne, mun gane ko, na haka mu haka ake son mu sai dai mata an ɗauke masu wannan kamar yadda malamai suka ce, maza ne ake son su yi gudu a wannan gurin, duk da cewa Hajara mahaifiyar annabi Ismail ta yi gudu a wannan tsakanin, amma yanzu malamai suna cewa ba sai mata sun yi wannan gudun ba, ba sassarfa ba gudu ake yi, Allah ke muke mu. To, yanzu sai mu haɗa tsakanin waɗannan ayyuka ɗin da kuma addu'o'i da zikirori da suka gabata a can. Mun gane ko? Cewa muka yi duk wayannan addu'o'i da muka yi a kan safa da marwa ana yi, za a yi a safa, za a yi a marwa. Mun gane ko? Allahu Akbar, aha, inna safa wal ta so ɗaya ake yi. dama lokacin da ka taho da kaɗai za ka faɗi haka. Na manta ɗazun sai mutum ya ƙara da abda'u bima bada Allahu bihi, na manta ɗazun insa, sai mutum ya ƙara wannan. To wannan so ɗaya ake yi da kayi ka gama, saura Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sau uku, sai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahdahu أنجز وعده ونصر wa وهزم الأحزاب وحده wannan so uku ake yi so nawa so uku sai wa'annan addu'o'in a yi su sa'an nan kuma abin da mutum ke bukata karan kanshi shi ma sai ya roƙa kun ga za a daɗe yi ko to kuma idan mutum bai yi ba ne ya kai shi can manzon Allah sallallahu alaihi wa in ya tsaya akan wannan dutsen nan zaka ɗauka ba zai sauka ba saboda yawan roƙon Allah da zikiri da yake yi a wannan gurin me bukatansa gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ya ma san gidansa aljanna bal ma ba mai shiga aljanna sai ya shiga amma yana daɗewa kamar ba zai sauka ba malamai akwai fa bukatoci bayan wa'annan ko babu in kuma mutum bai da shi cikin maniyata ku zo ina da buhuna na bukatu in ba mutum ya je jibge mun su a can don wani bai da bukata ba mm, na shi ya riga son kuɗi da yana da kuɗi ko Allah kiyaye kowa yana da bukata to waɗannan su ne abin da ya shafi sa'ayi, bayan nan in aka sauko ana tafiya, babu takamamman addu'a ko zikiri da aka yankewa mutum ya riƙa yi, abin da mutum ke so shi zai mun gane, mutum na iya ci gaba da yin addu'a a dai wannan tafiya da ake yi, ko mutum ya ci gaba da yin bikiri, ko mutum ya karanta Alkur'ani, duk abin da mutum ya ga dama sai ya zaɓa ya yi. ko mutum ya sirka, yanzu ya yi zikiri an jima ya addu'a tun da abin so bakwai ne, Allah ya mana ce